A bidiyon mu yau na kawo mana wani hanya ne da zaka rika samun data unlimited. In na ce unlimited ina nufin mara iyaka ko da yaushe idan kai connecting da wannan application din zaka ci gaba da amfani da datan wayarka har zuwa lokacin da ka gaji ka daina. Domin ganin hakan kawai sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon. Duk da cewa a baya mun kawo bidiyo da dama akan wannan application na HA Tunnel Plus suna yawan kawo update kamar yadda muka faɗa. wani lokacin sun kawo wani fayil ɗin ma za ka ga ya zo ya daina aiki sai dai ka exporto wani fayil daga wani wuri ka yi amfani da shi to amma wannan karan sun kawo update ne ta cikin application ba ba tare da ka yi amfani da wani fayil ba za ka connecting din shi ta cikin wannan app din to da farko dai abin da ake da bukata ka yi za ka shiga cikin google play store ka kai searching din application ɗinka na ha tunnel plus sai ka yi sacin ɗinsa kamar haka kana fara rubuta za ga ya kawo maka shi sai ka taba shi kamar haka idan ka yi sacin ɗin shi ka taba ka zo kan shi haka idan ka taba installin ɗin shi za ka ga ya nuna ma ofin ne a nan ko kuma ga ya nuna ma update idan baka yi updating ɗin shi ba kenan kasance mu mun riga da mun yi updating ka ya zuwa open ne nan wurin kai in baka yi updating ba zai nuna ma update in kuma installing ne baka yi ba zai nuna ma install sai ka installing ɗin shi idan kana kokonto ma cewa naka ko ba updated one bane zaka iya uninstalling din shi daga nan sai ka sake installing din shi to idan ka ɗauko wannan application ko kuma kai update din shi zaka shiga cikin shi kamar haka so bayan ka shiga cikin wannan application din zai rika nuno maka irin wannan wurin cewa ka joinin telegram din su ko kuma ka yi kunna custom settings ɗinka kawai sai ka taba ok so idan ka shigo nan wurin abin da ake da bukata ka yi daga nan ga wuri da aka rubuta united states za ka zo ka taba shi kamar haka za ga kasashe da dama a nan so amma kuma ba ruwan da kowanne wannan united states kamar yadda kowa ganawa yake shi za ka zaɓa sai ka zo nan ƙasa kar kuma ka kunna wannan custom setup da suke nuna ma suggestion din nan za ka zo nan wurin ga wannan alaman ɗan aron nan da ya kalli kasa zaka ka gan shi yana a MTN only ma'ana unlimited za ka shiga kamar haka idan ka shigo nan gurin in ka dudduba zai kawo maka shi haka ne sai ka gangara zuwa ƙasa ka dudduba ka zo layin Najeriya za ka gurin da aka sa MTN unlimited nan MTN unlimited yadda namu yake za ga sun sa MTN only da question mark guda biyu to shi ne kawai za ka zaɓa kamar haka idan kuma ka zo baka gan shi ba a nan gurin ka duduba baka gan shi ba sai ka zo nan gurin wannan ɗan dot guda uku za ka taɓa shi kamar haka sai ka danna wannan gurin da suka sa check update ɗin nan kamar haka sai ka ɗan jira shi zai gama checking update idan ba update ne zai maka in kuma kayi zai gwada maka no update so sai ka zo ka taɓa wannan start ɗin bayan ka gama wannan setting so in ka taɓa start ɗin nan zai nuno maka cewa ka kalli wannan bidiyo waɗanda suka ga mu na baya sun san hakan me yake nufi talla ne za su ɗan rika sa maka ko sai ka jira shi ka rika skifin ɗin shi daga nan so in ka skifin ɗin shi zai gwada maka cewa in kana son ƙarin lokaci yanzu zaka ka connecting VPN ɗinka amma kana so time ɗinka ya karu sama da wannan wanda kake da shi in zaka danna wannan watch video free din nan jira shi zai loading Hello friends, so, you can easily watch any video on your wall with the help of mobile flashlight because a projector is given in this app. With the help of the application, you can put any video, movie or song on any wall and watch very easily. So, download the app on the Google Play Store. Thank you. So bayan ya gama ko sai ka wannan cancel ɗin shikenan zai nuna maka a nan cewa success thank you your access will be answered shortly sai ka taba oken nan so yanzu za ga daga nan a ƙasa time ɗinmu yana awa ɗaya ne gashi na yadda yake kan tafiya idan muna son ƙarin time za mu zo kawai mu taɓa wannan wurin art time ɗin ne za su ce mana mu kalli ɗan bidiyon su ne kawai talla ne ba wani abu ba sai mu taɓa girmo ɗin nan so za ga bidiyon ya buɗe a nan yana ya baka sakannin da zai yi kafin ya ƙare bayan ya ƙare sai ka ga so gashi kamar yadda kuke gani da awa ɗaya yanzu ɗan kallon bidiyon nan da muka sun ƙara mana awanni uku haka yana nufin cewa za ka ci gaba da amfani da datan wayarka ba tare da ka sa data ba so amma ɗan uwa yana so ka sani daidai ka connecting wannan bidiyon ɗin kana da buƙatan ka ɗan sa data a layin ka ko da ba yawa dai wanda dai zai maka update din application din da dai sauransu so koma dai ka sa data yadda ka saba sa as usual ka zo ka connecting wannan btn din datan wayar ka ba zai tabu ba za ka ci gaba da amfani da cikin wannan applications din ne har sai lokacin da kai disconnecting din shi kafin za su fara taɓa naka mun gode mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu hada bidiyo na gaba